darasin kaifa tusaqqil mizana farko shafi na 124 mala yana jeru ayyuka waɗanda suke da lada mai yawa wanda ake ba mutum lada na jihadi kuma su nauye mizanin sa ranar tashin alkiyama an gane ko na goma sha biyar malam ya ce al'istimraru alalƙalil da'im khairun min alkathirul munqatir dawwama akan aikin lada ɗan kaɗan mara yawa goma a kansa ana yi ba tare da ya yanke ba ya fi alkhairi sama da mai yawa da zai zo ya yanke a daina yinsa kiran ko da yawa kuma sai ki tsaya fi ba, misali ki tashi kullum da daddare kina raka a biyu kafin ki kwanta ki dawama kina yi bi shekara ɗari in Allah ya raya ki ma bai yanke ba ya fi a ce kun faro za ki fara kiyamun lalle ki fara da a hamsin hamsin bayan wata ɗaya kin gina kin sare ba ki ƙara yi ba ɗan kaɗan mai yawa a dawwama ana yi ya fi alkhairi sama da me sama da wanda za a dage ana ta yin sa to ai na fi shi mun ci gaba ma eh darasin gaba sai mu yi shi. wato darasin gaba gaskiya da ne ta tunanin mu yi mu yi magana akan abin da ya shafi mun saba muka yi magana akan bayyana da sallar shiri da waye to amma na ga abin kusan ya kamata a ce mun haddace shi irin wani hukunce hukuncen sama mu yi karatunmu kawai mai hutu mu tashi na ai duk ko san shi <laughs> wallahi saboda ganin ke duk an san wani abubuwan ai ai ta nana tashi ai tai akwai sababbi mai a ɗaliban ma ko da sababbi ne an san matsayin sun san matsayin wannan abubuwan Allah ya kai mu tunatarwa ne aka zo aka ce ki yanka ragon laye kuma ki tsere ki ce tsoro kike ji Allah ya shirye da mu saboda ki abu dan kadan ya dawwama ya fi alkhairi akan ki zo ki ɗibo da yawa kuma ki yanke shi kun gane na ku labarin Zubaida mata Haruna Rashid ta ce abinda Allah ya gafarta mata tun ya bata aljanna saboda da raka'a biyu da take yi kafin ta kwanta bacci take ta yankiya raka'a abin nan kake rera shi kake ce ke sai takwas kai ko sai hudu ko sai goma a'a yi biyun nan kai wallahi ko da wuturi kadai kike yi kin ga yara ka ɗaya ne ko ki rike ta ta dawwama kina yin ta to ya fi alkhairi akan ki ɗibo da yawa ki zo kuma ki yanke ki daina shine qalilun wato da'in an kaɗan wanda zai dawwama ana yi khairun min al-kathir al-munqati akwai wata baiwar Allah wadda take wani abu na alkhairi ita a matsayinta wani abun ba komai bane ta zauna ta tunani da ta tunani sai ta fitar da wa kanta wata mafita ya za a yi ta taimaki addinin Allah ya za a yi ta kai wato dama da wani abu na dukiyar da Allah ya ba ta lahira idan zai mata amfani ma'aikaciya ce da ake biyan ta albashi a matsayin da ta kai babban ma'aikaciya ce wannan abin da ta ware a cikin dukiyarta ba komai bane naira dubu goma ba wani abu bane a cikin albashinta ko abin da take iya samu a harkokinta ina fata kuna fahimta wannan naira dubu goma sai ta sa shi tsari ne duk wata za daga account ɗinta naira dubu goma zai shiga account na marayu a wani account ba kuma fa account din ijaba foundation kun san ijaba foundation da muke da shi wanda muka asasa shi tare da malam jallal al'adamawi tun yana da rai kuma an asasa wannan foundation din ne na ijaba an fahimta tun 2012 har yau din nan watan nan ba ta taɓa yanke dubu goma nan ba duk wata sai dubu goma ta da account din ijaba yanzu shekara daga 2012 zuwa yanzu shekara nawa dubu goma goma kullum nawa ne misali nake ba ku za ga abin kaman ba komai bane amma da kaɗan da kaɗan a haka yanzu kun ga abin da ya sa na kawo wannan misalin na matan nan tana nan da ranta har yanzu wasu a cikin kuma kila sun santa amma kun san ba a faɗin sunan mutum an fahimta kila make ce ko <laughs> misali nake ba ku yanzu da ta ɗibo da zafi misali sai ta ce za ta ba da dubu ɗari wallahi albashin ta dubu da ba komai bane har yanzu ma'aikaciya ce dan ba ta yi ritaya ba ko dai ritaya a sabis ya kamata ta yi ko a shekarunta in ma ba ta yi a sabis din ba dole shekarunta da ke za ta yi ritaya tana ma da za ta yi amma babba ce sosai an fahimta to sai ba ta ɗibo ta ce dubu ɗari ba ta ce goma goma nan kuma suke ta zuwa wanda suke ganin alat suna gani duk wata za ku ji ko da azumi za ku ji ina faɗin su za ku ji na faɗi cewa na ta ya shigo a lokacin tafsiri to wannan abun bai taɓa yankewa ba waɗanda ake ma abin da ake musu a ijaba lokacin azumi yawanci abin da ake samu a shekarar a shekarar ake kashe shi amma bayan wannan fa ta ina babu wani hanya da ijaba ke samun komai in ba irin wannan din ba ko Allah ya ga zuciyar wani ya bayar ko kuma kawai ita ta zo na ta ya shigo za a taimaki marayu kuɗin makarantarsu uniform ɗinsu yadda ake ma marayu kayan sallah haka su ma ake masu su ma marayu ijaba akwai wanda za su zo ginin su kwanan ne yanzu akwai matar da ta zo da kuka kwanan gidanta ne ya yayi mijinta ya rasu damunan nan da aka fara ruwa cikin gida kawai ke zuba musu ijaba yanzu aka tana nan tana mata aiki misali yanzu da irin wannan kuɗin ake wannan aikin kun gane kasuwanci tare da Allah ko to mahallin shahid na sani yanzu wani zai ce kai dubu goma ai ta yawa a kallon matsayin mutum ne shi ta ce ita a wurin ta goma nan ba komai bane amma ba ta raina ba kuma take ta tafiya yanzu ko da goma tun da muka ce ba komai bane a cikin albashinta to ka kalli goma tun daga shekara ta dubu biyu da sha biyu, zuwa shekara ta dubu biyu da da ashirin shida yanzu shekara nawa duk watan duniya sai ta ba da dubu goma da ce ake yi ta bada kuɗin nan farar ɗaya kila ba ta da shi kila ba za ta iya ba kila tana da ta misali nake ba ku amma kun ga yadda kaɗan kaɗan ke yi ko to haka al'amarin Allah yake kar ku raina aikin alkhairi yan uwa kuna fahimta malam yace innal mata ala amalin min fadailil a'mal dawama akan aikin kwarai yana cikin fadailil a'mal mana ayyuka masu daraja da ake so walau kana qalilan ko da dan kaɗan ne aikin an gane ko wal istimraru fihi ci gaba da aikin ya ci gaba da tafiya tsiwal al haya tsawon rayuwa min al ikthar minhu wallahi yana daga cikin yawaita wannan abu summa tarahi ko kuma ya zama bi sannu a hankali ba gaggawa shine tarakin da ake nufi awul inqita'i anhu ko ayi abin ya zamanto an yanku zuwa gare shi al inqita' ka mai da kanki kawai ba wai ya dace fa da ne yi ba ake nufi in tubalin na da kin yanke kawai dindindin kaza kawai zai zai faru yadda wannan matar take misali a wanda shi kuma ya yanke wa kansa saban Allah ne kuma sai yayi na ba ku labarin wanda ya yanke wa kanshi saban Allah duk sati sai ya tura cin din baka wa abokanansa ta email ɗinsa duk sati wallahi subscribing yayi a tasha ta batsa da lalaci da zinace zinace aka turo a email ɗinsa sai tafi email ɗin abokanan shi shi ya sa wannan automatic kuma ana yin wannan abun da wata da yi musu haka ba kawai sai hatsari ya mutu abokanansa sun kai shi makabarta kawai suka ga ya turo alert ga shi ɗan message daga email ɗinsa ya turo ga can a gabari a ya aka yi suka kira wannan email ɗin da jikin wannan email saƙon wato bidiyon da hotunan da ake turowa suka bi website ɗin suka yi magana da su cewa wannan account fa mai shi ya mutu a kulle account din suka ce ai yayi subscribing na shekara biyar da su saboda haka yanzu abin da za su yi kawai in za su iya providing wato account abin da din shi ne yake da suna password da ya amfani da shi za su kulle su kansu yanzu daga can ba za su iya kulle ba saboda ba su da wannan password din shi kadai ke da access idan ba aka ba wallahi sai shekara biyar ta cika kuma duk sati ake sake ake kawo lafiya haka zai na kabari ana rubuta masa inna na nuhyil ilmauta wa naktubu na qaddamu wa atharahum saboda ka asar ɗinki ki tabbatar da cewa ya zama na alkhairi ne bayan baka nan wallahi Allah ne ke yin wannan haka Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ya ce mun tsaftace komai a cikin littafin Allah saboda ka mu kiyaye jama'a ya ce ka matsalar istiqa istiqa ishari to kun ji wallahi da kafan malam ya san me yake magana a kai wani lokaci na kan yi muku fada akan rashin nazari sai mi karatu mu tafi kowa ta yadda littafi ba ta ƙara duba ba sai an zo wani sati ni ma haka yake faruwa da ni an fahimta Ma'ana wannan misalin da bada ban san malam zai ka haka ban kafin yau din nan ban bude littafin nan gaciya za mu karanta gurin nan ina fata kuna fahimtar magana yau da ƙarya na buga misali da yanzu wannan gurin ya ƙaryata ni amma na baku misali ne ban san malam zai kawo shi ba wallahi yace kamar wato wani biyu na kowane wata da za ki ware lijihatin khairiyya kun ji fa zuwa ga wani bangare wani foundation na alheri masu aikin lada charity foundation da sauransu aw qira'ati hizbin min alquran ko kuma ki sa ranki za ki rika karanta izu kaza na qur'ani a kowane sati ko a kowace rana yaumiyan yace wani hauzalika zalika da makamantan haka kice duk sati za ki kai ziyara asibiti duk sati zaki gina zaki dafa abinci kika gidan yari duk sati zaki kaza ko a wata sau ɗaya zaki kaza wani abu dai na alkhairi yace to faqad rawa al-qasim ibn muhammad rahimahullahu ta'ala ana aisha radiyallahu anhuma qalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam yace ahabbul a'mali ila allah ta'ala adwa adwa muhawa in qalla mafi soyuwar aiki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine aikin da zai dawama ko da ko dan ka ko da ɗan kaɗan ne aikin ya dawo ana yin sa an gane ko kala yake cewa wa kanat aisha ta idza amilatil amal lazimatu na Aisha ta kasance idan za ta aikata wani aiki tana lazimtan aikin haka na Aisha take tana yi ba ta dainawa sai mi koyi da mahaifiyarmu kala ibn hajar rahimahullahu ta'ala ibn hajar yana cewa kala nawawi bi dawamil qalil tastamirru ta'a da dawaman aiki dan kadan aiki ta'a ke tafuta bizikiri ta hanyar zikiri wal ikhlas da muraqaba da kuma ikhlasi wal iqbadu ala Allah da fuskantar Allah madaukakin sarki bi khilafil kathir shaq sabanin aiki mai yawa aitayin amma ko mai wahala ya gajiyar ki kasa yi an fahimta hatta yanmul qalil har ya zamanto cewa dan kadan din nan da ake ta dan yi sai ku ga ya girma ya zama mai yawa adda'in ya zama yana nan dindindin bi haisu yazidu alal kathir ta yadda za ku ga ɗan kaɗan ɗan ɗin wallahi ya zo ya wuce adadin wanda aka ɗebo da yawan nan aka kasa ya tsaya ya cici a wani wuri amma wani ɗan kaɗan ɗin ana ta tafiya wasu ran zai samo yawan wancan mai yawan da aka daskace aka kasa ci gaba da shi har ma ya zo ya wuce shi alkasiri mun kasa ɗin nan azafan kafira ninkin baninkin ɗin wannan yanzu ku kalli wani misali da zan ba ku. lokacin da roma roma da ya ɗauko rijiyarsa ya sa ta a kasuwa ba ma siya a kasuwa ba ba shi ya sa ta ba ma yadda tarihi ya nuna lokacin da aka wayi gari ana tsananin wahalar ruwa a madina ana shan wahala ruwa ya kafe wasu rijiyoyin babu wasu akwai amma ita roma rijiyarsa tana da ruwa mai daɗi mai kyau, amma ba yahude ne sai rika musguna wa mutane da musulman da wanda ba musulman ba kowa wuya yake ci kuma sai ta ruwan da tsada Usman ibn Affan da yake Allah ya bashi dukiya sai ya ga to ga wata dama da zai kasuwanci da wa Allah sai ya aika a roƙi Roma ya sayan mai da rabin rijiya rabi rabi daga rabi fa ya ba su kudi ya kuma ce ko nawa ya ce kar a taya ya ba su irin abinda. ya san ko nawa zai faɗa ba zai wuce wannan kuɗin ba ya ce kuma kar su taya a biya kuɗin wannan ne littafi kila kuɗinsa ba zai wuce dubu goma ba misali su sai ba su dubu hamsin sai ce ku tafi da dubu hamsin din nan ko da zai ce dubu sha biyar ko da zai ce dubu ashirin ko da zai ce dubu talatin duk iyasta dai ba zai faɗa abin da ya wuce kawai a siya ko nawa ne babu ta yi to haka zai je tun suka je cikin rijiya shi kuma to tun da kuɗi yake so sai ta rabi kuma ya za a sai da rabi yau naka gobe nawa yau ranar ka gobe rana ta kawai sai ce a bada kaza sai ninka kuɗi ya ce kawai an siya kawai sai suka bashi kuɗi yana ta jin daɗi usmanu ya fi shi wa yau usmanu ya ƙware ya san wato kasuwanci zai yi da Allah subhanahu wata'ala kenan, ya ka fara yau rana ta gobe ranar ka ranar bai hude yanzu a diburwa sai an biya kuɗi sayarwa ake ranar usman bai hude tunaninsa usmanu zai sa kuɗi ya kara tun da shi ma kasuwanci zai yi kawai sai usman ya yi shela duk rana ta da ba yahudi da musulmi da kafiri da arne kowa kyauta ya zo ɗibi ruwa ba ko zibi a sai mutane ba sa zuwa ɗiban ruwa a ranar ba yahude roma sai a bari sai ranar usman na kyauta fi sabilillahi wane ne zai kyauta kawai a ranar suke ɗiban ruwa sai ya zama babu ko sisi da yake shigo mata an samu matsala haka aka tafi ɗaya gaji yanzu wannan rabin ranar nashi ɗaya da zai samun ko sisi sai ce usmanu ka kawo kawai sai maka da sauran rabin shi kuma usmanu nan yanzu ai sai yadda ya yi shi kuma ko yanzu aka sai da ita kuma da ƙasa da kuɗi ya kamata a ce an sai da ita a wannan saboda sai yadda aka yi da kai to sai usmanu ya mallaki wannan rijiyar ya siye ta ina fata ana fahimta to rijiyar ita ya mallaka birin roma an fahimta akwai dalili da ya sa hukumar saudiya ba ta bari ake shiga gonan ba amma rijiyar hanyar tana nan kuma kusa take da masallacin ko masallacin kiblatini ba su da nisa kusan sosai a tange ta an kulle saboda ba za ku iya gano ba da zan muku wani kwatance masu zuwa za su gane daga masallacin kiblatini inda wannan gonar take to idan ana ɗiban ruwa ruwa na zuba a ƙasa ko wannan wurin yana zama da danshi da haka ne sai tsoron dabino tun da madina akwai dabino kawai sai ta fito ta zama gonar dabino a wurin albarkacin wannan ita ba aka ci gaba da juyawa tana fitar da dabino ana rabawa bayan Allah ana zuwa a yi jihadi an lokacin sarakuna da khalifofi aka dinga tafiya abin ya ci gaba da wanzuwa har yanzu nan da nake muku magana da abin da gonar take bayarwa na dabino ake siyan waɗansu ababe na kasuwanci da hannun jari ake juyawa har gwamnatin saudiya ta bude account a banki suna account din fa usman ibn affan account ne din kun fahimta kuma suka siya fili a central district area na madina mantiqatul markaziyya ga shabaki ga fili an gina hotel hawa goma sha uku a shi a madina hotel ana soke alhazai a ciki ɗayan umara suna sauka duk abinda hotel ɗin ya kawo rabi ya shiga cikin asusun gwamnati don yin ayyukan rabi kuma a rabawa bayan Allah miskirai da fakirai a duniya yanzu shekara nawa da mutuwa Usmanu Usmanu ya rasu shekara ta talatin da uku bayan rasuwar manzan Allah bayan hijira bayan hijira yanzu muna dubu da ɗari hudu da arba'in da shida ki cire talatin da uku a wancan shekarun shekarun sauran da suka rage shekarun Usmanu a cikin ƙasa kenan kuma har yanzu kamar Usmanu gashi nan da rai aikinsa ya ci gaba da wanzuwa ku lura na ku gani fa me muhallin shahid da wannan kissa a gurguje yanzu sai a'a ba ma ji rabin abin ai nike so ku kalla rabin rijiya daga ita aka fara dan wani ne zai raina ai Ku fahimci maganar yanzu na za a ce ga wata mota nan a sai mun da ta yau kai wannan satin kai za ka je ka yi kawai da yanke kira sai suke ta ba kalashi <laughs> wani ya aiki da safe zuwa rana ko zuwa yake ne wani kuma ya ɗaya rana to da za a sayar da wata mota da za a yi dawa ce yau rana na ne dawa za a rika zuwa da mota ta gobe kuma ranar wata ne za a je ta kasuwanci da motar ta haka haka ai kai wani sai ya raina wannan abin da abin alkhairi ina kai hadaka shi kan shi ba raina bane watan wata rana baki san bai zama ba kamar yadda wannan ma Usmanu san da ya ce wannan rijiyar ya san za ta zama haka eh nawa ne kudin da Usmani ya saya a wancan lokacin ki kwatan da ya kila zai kai kudin kwana daya night daya a yanzu ba a wannan zamanin a wannan hotel din da aka yi ba mamaki to kai ki daina an fahimta to ki abu dan da zai da wama ana yi ba wanda zai zamanto mai yawa kuma ya to ya yanke ba ina fata muna fahimta malam yace a ah, wa qala ibn al-jawzi ko innama ahabba da'imul limu'anayaini Allah ya so abin da yake madawwami ne saboda ma'anoni guda biyu ahaduhuma anna tarika lil amali ba'da ad fihi kal mu'rid ba'da al-wasl an gane ko yace wanda yake barin aikin sa bayan ya shiga kan aikin sai kuma ki fasa ki daina to ai kamar wanda sai ya kai ga gaci kuma sai ya juya ya dawo da baya an fahimta kamar ke ce yanzu barin baki wani misali na hankali kawai baki da wani buri sai ki je maka sai a dauke ki gashi zaki je maka kin biya visa kin biya komai ana soke shi a jidda sai ki ce wallahi ni aji gaba ɗaya gida nake son komawa ko sai ki dawo bayan kin kai fa sai kuma ki je kin dawo dan Allah ya zaki ji to kamar haka ne fa in kika fara aikin da baki dawwama a kansa ba da wasul al murid wanda zai dawo ya canza ya fasa bayan ya kai inda kamata ya kai din sai ya dawo da baya kuma to kun ga ai ba wanda zai yadda da wannan yace fa huwa muta'arridun lil-zam irin wannan abin zargi ne domin wallahi aka ce kin je maka kin dawo ke sauka a jidda ta ce ke mahaukaciya ce ko ba ka ne wani ma sai ya zage ki wata ma sai ta ce kaza ya ce li hadha warada alwa'id fi haqqi man hafiza ayatan shi yasa ma alƙawarin azaba ya zo ga duk wanda ya haddasa aya ta alqur'ani summa nasiha ya manta da ita da gangan wa in kana qabla hifziha la yata'ayyanu alayhi ko da da can kafin ya haddasa ayar wannan azabar ba ta ayyano a kansa ba don da haddace ba ma balle a ce zai fara cikin azaba ya ce sani ha na biyu kuma daga cikin dalilin da yasa ake son abu ya dawama ya ce an na mu alkhairi. dawama shi akan alkhairi ko mutumin da yake dawama akan alkhairi shine mudawim lazimun lil hidima yana lizumtan hidima Kullum yana cikin aikin nan na alheri walaysa min al lazimil babi fi kulli yawmin waqtan ba wai yana nuna a babin duwama akan alkhairin wai kullum sai ka samu lokaci kai abin bane ma kamuna lazim yauman kamilun ne ko ba kamuna bane yace waqatan ma kaman la ne haka ya kamata magana ta zama yace ba dole bane a babin irin wannan magana a ce sai kullum wai baki da aiki dindindin sai wannan yanzu mu ɗauki Qur'anin da aka buga misali da shi ba ana nufin yanzu ki zama kullun daga safa har dare awa 24 ki kullun sai Qur'ani ke karanta ba haka ake nufi ba kina da bukatun hutu kina da bukatun bacci kina da uzuri a kasuwa kina da uzuri a gidan yan uwa dangi biki suna harkokin ki ko ba haka bane abin da ake nufi shine zaki lizimci wato wani ɗabi'a ne da ke kanki kin san in baki abin ba zaki zama kamar ma baki da lafiya an fahimta yau ɗin nan kwata-kwata rana ta fito ta fadi ila baki buɗe littafin Allah ba amma ba zai hana gobe jibi ki karanta ba Ga ta ki maza ki tuna kar ki ɗauki lokaci mai tsawo a ce kwata-kwata ba a ganin ki tsakanin ki da Qur'ani misali to wannan mudawama ne ba so ake a ce kullun din da a ganki da Qur'ani duk da kika zauna Qur'ani in kika tashi Qur'ani da kin farka Qur'ani a ba haka ake nufi ba in kin yi haka fa liman zaki ya amma ba wai shine abin da ake nufi da mudawama ba an gane ko sai malam cewa kamar lazama yauman kamila kamar mutumin da zai lizumci abun a rana guda ya lizumci aiki na alkhairi sun man kaza kuma daga baya sai ya yanke to shine abin da ake cewa ba a so a yi amma dan kin yi kaza kwana dai kin ci gaba an jima kin kina nan dai akan abun ko da ba fitur wannan abin kika ware ma kanki ba Allah madauki sarki ya shiryar da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madauki sarki ya yafe mana